gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim halin kishi kashi na talatin da biyar jin dalilin kiran gaba ɗaya ya sa jininsa kusan hawa saboda fargaba ashe shirmanta nema kawai To idan da sola tana yi zan kira ka ne? Ai saboda ta ƙi ne nake amfani da nefa, har unit ɗin ma yi saurin ƙarewa. Ta bashi amsa tana hararsa ƙasa-ƙasa. Sai ya ja ƙaramin tsaki ya ce, Me ya same ta? Kin ƙara ɗora mata abin da ya fi ƙarfinta ko? Ni fa karka ɗaga min hankali a daren nan. Ban san me ya same ta ba. Idan da kunna da safe rana na ɗagawa za ta dinga mutuwa tana kawowa. Sai da sanyin safiya ko da daddare ne kawai take tsayawa. Ta fada tana miƙewa tsaye. Bai sake kula ta bai shige ban ɗaki bayan ya soke mu ayyar ƙasa. ita ma fita tai tana mita ba don wallahi da abin da take so ba da ko kallo bai ishe ta ba shi ma ya sani kallanta ta ci gaba da yi Khalil kuwa sai da ya wanka ya shirya kafin ya fito da yaransa a hannu ajiye mata shi ya fita kemis din bakin layin ya karbo masa bona babe syrup da aka ce yana taimakawa gurin sauke laulayin haƙori kuka ya tarar da shi yana yi ita kuma tana danna waya abinta kamar ba ta jin sama cikin ɓacin rai ya fusge wayar yana cewa me haka yaro yana kuka kina jin sa kin zauna kina da nadannan banza a waya To me zan yi masa? Na bashi abinci ya ƙoshi. Rigimarsa ce kawai, kuma bacci zai yi ba wani abu ba. Ta tana nuna masa kwanon abincin mu'ayyad ɗin da ke gefe. Ba sai ki goya shi ba tun da bacci zai yi? Amma sai ki bashi ya dinga kuka bayan kin ce baya jin daɗi? Ya sake faɗa yana jijjiga yaron. Zama ya buɗe maganin, da kansa ya bashi sannan ya bashi ruwa ya sha. Ya dinga zagayawa da shi a falo yana jijjiga shi har ya bacci. Hamshaƙiya kuma tana nan zaune, ƙafa ɗaya kan ɗaya tana daddanna waya. Ai ya san ba ta goyo ita, Shi ma rigimar banza ce, saboda ya saba da suna gida anta za ta goya shi idan zai yi bacci. Da saka dawo ma haka Hauwa take masa. Ɗakin sa ya wuce da shi, ya kwantar da shi, sai ya duba dafa jikinsa ya gaba ta daɗe da saka masa ba, bai yi komai a cikinta ba. Don haka ya masa addu'a ya kashe fitilar ɗakin, sannan ya fito bayan ya tokare kofar ya ta a buɗe. Kan dainin ya wuce ya zuba abinci. Yana kai loma farko bakin sa wayarsa ta ɗauki ƙara. Gabansa ya ba da ras, ganin mai kiran, Hadiza ce. Kamar mai ciwon wuya ya juya ya kalli Umaima. Karab suka haɗa ido, dan tun da ya fito ɗaki take bin sa da kallo kamar ya ci mata bashi. Abincin ya haɗiye da ƙyar kafin ya danne wayar gaba ɗaya ya kashe ta, dan ba zai iya wannan gangancin ba. Amsa wayar mace a gaban Umaima. Har ya gama cin abinci tana nan zaune tana kallo a TV tare da danna waya. Daga kan dining din ya tambaye ta akwai Maltina a fridge, ta ce masa babu. Ya san babin, dan dama shi yake amfani da ita. Ita ba ta sha, kuma tun kafin ya yi tafiya ta kare bai siyo ba, sai ya miƙe ya shiga ɗakin sai ya ɗauko kuɗi yana cewa bari na je na siyo a daren nan sai ka ce shan ya zama dole ka bari da safe ka siyo mana ta faɗa tana kallon sa bai kula ta ba ya fice daga falon can gaban gidan ya samu gudu ya tsaya ya kunna waya sai ya kira Hadiza ƙarya ya mata akan tana kira waya ta mutu sai da ya sa caji yanzu ya kunna ta ta yi murmushi ta ce ni ma sai da na kira sannan na duba lokaci na ga dare yayi kan na shiga haƙin yayata ina so na kira tun ɗazu na jiya ka je gida ban samu kaina bane ni ma sai yanzu Hira ce ta kunce tsakaninsu. Sam Khalil ya manta da me ya fito da shi, sai da ya ji alamar wani kiran na shigowa ya zare wayar a kunnensa ya duba. Umai mace take kira, ya kalli agogo, karfe sha ɗaya da kwata. Ba shiri yau Hadiza sallama ya miƙe. Ya ci gaba da tafiya yana zuwa kantin ya tarar sun tashi, dan dama ba sa wuce goma da rabi. Auna abin da zai gaya mata ya samu bacci a daren nan kawai yake yi. Haka ya ƙarasa gidan. A bakin gate ya tarar da ita da dogon hijabi, ga mu'ayyar ta saba a kafaɗa. Ina ka tafi daga siyo multina kafa awa ɗaya. Na kira ka a waya kuma baka ɗaga ba. Umaima da ta rikice ta faɗa. Sai ya kama hannunta suka shiga ciki. Dan da ƙarfi take maganar, kar ta so musu makota a daren nan. Kalil tambaya ka nake yi fa, ina ka tafi? Ta sake faɗa, yayi sauran tare ta da cewa, ba ga na dawo ba? Na je kantin ɗan bafa babu, sai na ƙarasa kan titi ko zan samu. Ina kan hanya kuma Muktar ya kira ni, kin san bikinsa ya taho. Kuma bai ƙarasa sa ba. Shi ne muke lissafin abin da zai siya a ƙarasa gidan, Ba an kara da dare yayi ba sai da naga ga masu shaguna sun fara rufewa. Kin gama ko mol ban tsaya na karba ba na taho. kalile shi ko mata kare da shi kansa bai san san da ya kirkire ta ba. Kallansa take yi kamar mai san gano gaskiyar abin da yake faɗa. Amma idan bata yadda ba ma wace hujja take da ita ko kuwa zargin me za ta yi masa. Hijabin jikinta ta cire bayan ta kwantar da yaron. Ta ce na ji ka shiru, na kira waye ka baka amsa ba. Shi ne nace bari na leka dan yanzu unguwar nan sai a hankali. Mantawa ne ma ban gaya maka ba an ce a rage kaiwa dare a waje. ba ta gar suna shigowa. To kuma shine zaki ɗauki yaro ku fita? Bayan kin san unguwar babu lafiya? Duk inda na tafi ai zan dawo, idan ma ba lafiya ba za a sanar miki. Khalil ya faɗa yana wa tsaye, ita ma ta miƙe tana cewa, Tunda ka dawo ai shikenan Allah ya kiyaye na gaba. Ya amsa mata da amin, ya shige daki yana sauki ajiyar zuciya. Message ne ya shigo wayarsa, a garin ya danne wayar ta subuce ta faɗi, daidai na Umaima ta shigo da butar shayi. Kallon tuhuma ta bi shi da shi, ganin yadda duk ya rikice, amma sai kokarin haɗe fuska yake yi don kar ta kawo masa wargi. Buta ta ajiye da ɗan kwaf a gefen gado ta wuce ban ɗakinsa. Bikobu ta kan shayin nata bai haye gado bayan ya kashe wayarsa ya jona ta a caji. Yana jin ta tana buruntuwa ɗakin. Har ta gama shirinta ta fito. Babu daɗewa ta dada mu'ayya ta kwantar da shi a cikin sa, kafin ta kashe masa fitila ta hau gadon ita ma. Diyan da zuciyarsa da gangar jikinsa suka yi kewata. Haka ya danne mata shiru kamar mai baccin gaske. Babu yanda bata shafa shi ta shiga jikinsa ba, amma ya ƙi ko motsawa. Haka ta gaji, saboda haushi ƙarshe ɗakin ta bar masa gaba ɗaya ta koma falo. Kukan baƙin ciki ya kubce mata. Yau ita kalil ya wulaƙanta. Abin da yake binta yana naci yau ta kai masa a arha, amma ya wulaƙanta ta, ya ƙi tankawa. Zai kuwa san da ita yake zancen. Duk su biyan kwanan wahala suka yi, babu wanda ya samu wadataccen bacci. Umaima kwana ta yi sun ciwon mara, saboda ta riga da ta shirya masa. har da maganin ƙarfin kuzari ta sha, ga shi ya tashi a banza. Haka shi ma Khalil ɗin kusan rabin dare a banɗaki ya yi shi, yana faman kwararawa kansa ruwan sanyi, ko zai ji sauƙin abin da yake damunsa. Amma a banza, da ya dawo ya kwanta sai ya sake komawa. Jiya yake yi kamar ya je ya dawo da ita. Ga mayataccen turaren da ta shafa ya kama gadonsa da jikinsa. Da ya rasa inda zai tsoma ransa ya ji daɗi. Amma ya ci alwashin ba zai saki da wuri ba. Dole ya hora ta, yanda gobe ba za ta sake masa irin abin da ta yi ba. Da safe haihai suka gaisa, dukkanin su ba mai cikakkiyar walwala. Da ta so neman magana yawo ta dinga yi rabi tsirara a cikin falon, yana zaune yana kallon labarai, ita kuma tana haɗa masa abin kare. Ƙarshe da ya ga babu arziki dole ya koma ɗaki, ko breakfast ɗin ma a ciki ta kai masa. Yana gama kuma ya wanka ya bar gidan, dan ya ga abin na ta ƙara lalacewa yake yi. Yana fita Umaima ta kira maman Hauwa a waya, kan ta turo mata Hauwan. Ita ta gyara mata gidan tsaf, ta yi wa ma'ayyad wanka, Bayan ta gama mata komai, ta goya shi suka fita. Ita kuma ta kulle gidan ta shiga ramuwar baccin jiya. Khalil kuwa sai bayan da ya bar gidan san ne kunna wayarsa. Sakonnin Hadiza guda biyu suka shigo. Ɗaya tun wanda ta yi masa da daddare ne tana gaya masa yadda ya kyau a jiya da ya je gurin ta Sai kuma na barka da safiya da fatan zai wuni lafiya. Shi kam ya shiga rudani da yawa. Har ga Allah yana son Hadiza kuma yana son aurenta. Dan yana neman matar da za ta tsamo shi daga wannan hukuma da Umaima take neman jefa shi. Kuma daga haɗuwarsu da Hadiza zuwa yanzu, yana ganin za ta share masa hawayensa. Amma ta ina zai fara tunkara Umaima da zancen zai mata kishiya. A ture magana Umaima ma, shi karan kansa yana ganin bai yi mata adalci ba. A ce shekara biyu da aurensa kacal ya yi mata kishiya. Ko da yake halinta ne ya jawo ai. Wani lokacin yakan yi mata uzurin cewa har yanzu bata gama sanin inda ta dosa a cikin zaman aure ba. Amma tsoron sa idan bai dakatar da ita ya dora ta a setin da yake so ba, haka za ta miƙe, kuma a gaba sai ya fi shan wahalarta sama da yanzu. sani yana ganin kamar ƙarin auren ba shi ne mafita a matsalarsa da umema ba. Yana santa baya ƙauna abin da zai bata mata ko ya janyo matsala a tsakaninsu. Yanzu kuma ya tabbatar tashin hankali ne babba yake shirin siya da kuɗinsa. Sai dai kamar yadda wani abokinsa Sadiq ya taɓa gaya masa lokacin da yake neman aure. Ya ce saboda ya firgita matarsa ta shiga hankalinta, ta daina masa abin da baya so, kuma ya nasara, dan tun da ya ce mata zai yi aure ta nutsu. Har zuwa yanzu kusan shekara biyar kenan ba a sake jin kansu ba. Amma da kullum cikin rigima suke, kamar da shi da umaimansa. To amma shi yanzu idan yi wa Hadiza haka, ai bai yi mata adalci ba, dan da gaske take son sa. Idan yi amfani da ita don gyara zaman aurensa, ya kuma batta, ya san haƙinta ba zai bar shi ba. Da haka dole ya zaɓi ɗaya, ko dai ya shahada ya auro ta, ko kuma ya rabu da ita ya ci gaba da zama da ƙaddarar da Allah ya zaɓa masa. Ranar ma wuni ya yi a waje, ya je gidan sai ya daɗe sosai, yana ta so ya mata zancen Hadiza, amma tare da din yadda za ta karɓi maganar, ya sa har ya tafi bai gaya mata ba, sai magana siyan gidansu da take ciki ya mata dama ya gaya mata yana so ya sai gidan gabaki ɗaya ya fitar da sauran yan uwansa haƙƙinsu ya zama nashi sun yi magana kuma gaba ɗaya sun yadda da haka yanzu ya taso da maganar saboda kuɗaɗen da yake haɗawa sun kusa kammala sun yi magana da hajiyan ta ce je ya samu kawunsa murtala da yadda suka yanke shi kenan sai da ya tashi tafiya har ya kai kofa zuciyarsa ta ce gwada sa'a mana sai ya koma ciki hajiya da ke duba wayarta ta kalle shi ta ce a'a babana Ya ka dawo, ko da sauran magana ne. Shafa kansa ya zauna yana cewa, wallahi hajiya wani abu ne ke damuna. Na ce dai bari na gaya miki. To, Allah ya sa lafiya. Ni dama tun jiya da na ganka na san akwai wani abu. Duk ka fige kamar wanda ya jinya. Amma na zata ko aikin ne, tunda ka ce hidimar da kai a can da yawa. Hajiya ta faɗa tana gyara zamanta. Sai ya shiru yana jinjina ta yadda zai fara mata maganar, kafin ya kundin bala ya ce, Dama Hajiya wata yarinya na haɗe da ita, to kuma na yaba da hankalinta sosai mun fahimci juna shi ne da nake tunanin idan na sami yadda nake so kuma in Allah ya nufa zan ƙara da ita kallon Hajiya ta yi ya kai ƙarshe ya yi shiru cikin murya da ke nuna babu wasa ta ce a ka kalil wato saboda kaga ka fara samun dama shine za ka tago kanka aure ko gaba ɗaya shekara ka nawa da auren fara ma da har ka fara hangen wata nawa ma kake kake neman ɗora wa kanka jidalin mata to kan na sake ji na kashe magana daga nan babu ita ko za ka ƙara aure ba yanzu ba, kai sai dai idan ma yana cikin ƙaddarar ka ne, amma ban lamince ba. Allah ya baka mata ta ƙwarai mai hankali da nutsuwa, tana son ka tana ririta ka, ban ga ta inda ta rage ka ba, ko kuwa jin daɗi ne yasa kake neman ƙari. To babu wannan zancen, haka kawai? Yarinya na zaman zamanta za ka ɗebo mata damuwa, ka hana ta walwala? To ban yadda ba, ko ma wace ce ka bata haƙuri. Ka gaya mata kana son matarka, ita kaɗai ta ishe ka. Dan na san dai karshe tallan kanta ta kawo maka. Dan mai mata irin taka a shekara biyu ai ba za a ce ya fara hange-hange ba. Musamman kai da na farin ma da yaya ka yi shi. Kansa na kasa har ta daga aya, kafin cikin sanyin jiki ya ce mata, To, kawai, ya miƙe tare da ƙara yi mata sallama ya fita. Dama ya san ko auren zai yi a yanzu kam sai an fafata da hajiya, dan ya rasa kalar fa'idan da Umaima ta yi mata, da san ba ta ganin laifinta. Ko da yake, bata ta taɓa yin halin nata a gabanta ba ne, shi yasa take mata kallon mutuniyar kirki, har tana haƙilan ba za a yi mata kishiya ba. amma duk wannan mai sauƙi ne. Idan har magana auren ta zo da gaske, ya san yadda zai iya lallaɓa ta ta yadda. Kai duk ma wani da zai kawo tasa magana duk ya san yadda zai yi da su. Ita babbar madan din ce abin tsoronsa, dan ba zai taɓa manta kalmar kisa da ta ambata ba, akan duk wanda ta shiga rayuwarsa. Yau sai da ya isha ya koma gidan, dan daga gidan hajiya gurin Mansur ya tafi, can ya kai dare, dan har abinci a can ya ci kafin ya kamo hanyar gida. Ya zaci zai tarar da ita tana fushi kamar yadda ya tafi ya barta da safe. amma sai ya ga akasin haka. Yau mata sha kwalliya kamar mai tafiya club, har da lalle ta yi baki, hannu da ƙafa, ga ƙananan kalba da aka yi mata a kanta, don idan zai tana jiya kamar kanta babu kitso. Ta gyara gidan ko ina sai ƙamshi yake yi, tana ba wa mu'ayyad abincinsa ya shiga. Fuska a sake ta amsa masa sallama tare da yi masa sannu da zuwa. Ya ɗauki yaron yana mata sannu da gida ita ma, a ransa yana jin daɗin canjin da ya gani daga jiya zuwa yau, musamman jiyan, yadda bata san da dawowarsa ba amma ya zo ya tarar da gidan fes haka ita kanta a kintse. To shi in dai za ta gyara ta dinga abin da yake so, ai babu maganar wata, tunda dama rashin kulawarta ta sa shi bawa wata dama. waisa ta maido da shi daga tunanin da ya tafi, sai da ya saci kallonta ya ga tana tattare kayan abincin ayyad. kafin ya daga da sallama yana cewa, Ina abu ne idan na gama zan kira. Ya shiga ɗaki, Umaima da tun daga ɗaga wayar tasa ta yi sak, dan sarai ta ga yadda fuskarsa ta canza, ta bi shi da kallo. ba ta so ta bar zuciyarta ta ayyana mata abin da ba shi kenan ba amma yanda Khalil din yake abubuwa sun fara bata tsoro jiya kiran da aka yi masa yana cin abinci yanda ya rikice ya bata mamaki sannan fitar da yayi ta kira shi ta ji call waiting ta san Khalil koyar aiki ce karkarin sa karfe goma baya attending mutane bayan nan amma jiya sha ɗaya ta gota sanda ta kira shi amma call waiting duk da yake da Muktar yayi waya a sannan a iya saninta da shi komai dare baya kashe waya sai gashi jiya da ta danna waya da niyyar ganin lokaci ta ganta a kashe Ta yi masa uzurin ko caji ne ya kare gaba ɗaya ta mutu, kuma da ya na cajin bai kunna ba. Amma ta ga da safe har ya fita ta lura ba a kira shi ba, kuma shi ma bata ga yayi amfani da wayar ba, ga kuma na yanzu. Duk ma abin da yake boyewa ko yake yi, za ta bincika. Idan kuwa ta ga abin da ba haka ba, tashin hankali ne zai siyo kansa, dan ya san ta ba wai canzawa ta yi ba. Khalil kuwa da ya shiga daki taxi yayi wa Hadiza akan ta yi hakuri zai kira ta da safe. Yanzu ya riga da ya shiga gida, ta yi masa reply kan babu komai. Yana karantawa ya goge duka messages ɗinta. Collog ya shiga, nan ma ya goge kiran da ta yi masa. Har ya aje wayar wata zuciya ta raya masa ya goge nan bata gaba ɗaya. Bayan ya kalle ta da kyau, ya haddace. Haka ya biya goge chat ɗinsa ta WhatsApp ma, sannan ya ji hankalinsa ya kwanta. A ƙasa ya ajiye Mu'ayyad, ya kunna masa katun a TV ɗin ɗakin, ya shiga wanka. Yana shiga ta tura ƙofar ɗakin ta shiga, kai tsaye idan ta yi sauka kan wayarsa da ke ajiye a kan gado. sai da ta je jikin kofar ta kasa kunne ta ji alamar saukar ruwa kafin ta dawo da sauri ta ɗauki wayar Collock ta shiga lamba farko da ta ga an kira shi ta kwafi a wayarta cikin sauri ta shiga wurin messages tana yi tana kallon kofar ban dakin ganin idan ta bata lokaci zai iya fitowa ya tarar da ita yasa ta ajiye masa wayar bayan ta goge shaida da zai gane ta bude wayar ɗakinta ta wuce tana shiga ta danna kiran lambar da ta kwafo wayar ta shiga ringin sai da ta kusa katsewa aka ɗaga muryar namiji ce daga jima ba bahaushe ba ne Tambayarsa ta ina mai wayar, ya ce mata shi ne. Ba ta yadda ba, ta sake ce masa Amina nake nema. Ya ce shi bai san wata Amina ba, wannan layinsa ne, sai da idan ta yi misin har Haza ta kashe ta sake tambayarsa don Allah waye shi. Dan da tabbacin da ya bata na layinsa ne, ba ta gama yadda ba. A fasace ya ce mata, sunana Bala, kuma ni electrician ne. Ya kashe wayarta, sai ta sauke ajiya zuciya tana jin hankalinta ya kara kwanciya. Kila cikin jama'a da suke kwangila ne masu aikin wuta kenan wani ya kira shi. Falo ta fito yana kwala mata kira, ya bata mu'ayyar da ya kashi, ashe babu daifa a jikinsa, ya wanke masa ya sake masa wanka, ya ce ta yi masa shirin bacci. Ranan ma dai haka suka sake kwanciya, kowa na juyi da murkususu a gado. Khalil ya kudire idan har Umayya bata ba shi hakuri akan abin da ta yi masa ba, zai zuba mata ido daga gaisuwa babu abin da zai sake shiga tsakaninsu. Haka ita ma ta ja nata layin, Don ta san abin abinsa dole ya haƙura ya sako, ba zai iya dogon fushi da ita ba. Tana lura da yadda yake kwana wanka da shan Lipton da lemon tsami. Idan safiya ta ta sake gigita masa kwakwalwa da zafafan shigar da take yi, sai dai ya fita ya bar mata gidan. Wannan kuma ta san na dan lokaci ne, dole sai ya bada kai bori ya hau. A haka ya cinye hutun sati ɗaya da aka bashi, kafin ya ci gaba da zuwa aiki ofis ɗinsa na nan Kano. Tunda suka yi magana Hadiza da Hajiya ya fara ja da baya da ita. Yawan wai da suke yi duk ya rage, dan yana tsoron ta zarge shi da laifin yaudarar ta a gaba, idan ya kasa shawo kan Hajiyarsa akan lamarin. tun tana yadda da uzurarrakan aiki da yake bata ko kuma wani lokacin ya ce yana gida idan ta kira shi har ta fara gane kawai yana kokarin yake ce ta ne dama tun wancan zuwan da ya gidansa ranar da ya dawo bai sake komawa ba ya dai je ofis ɗinsa sau biyu har suka je cin abinci a zuwansa na biyan tare da ita da kausar a ranar ne yake nuna musu hoton oyema da mu'ayyad kausar ɗin take tambayarsa ina madam hadiza ta ce har yanzu bai haɗa su sun gaisa ba shi ne nuna musu hotunansa da suka ɗauka tare A hannun Kausar ya bar wayar, tana ci gaba da kallon hotunan su. Sai zuzu ta da suka yi take yi, shi kuma suna hirarsa shi da Hadiza. Sai da lokacin break ya kare sannan ya mayar da su gurin aiki. Shi kuma ya wuce site, da rana bai zauna a ofis ba. A ranar can gida kuma, Owaima ta karɓi bakuncin yayyinta, maman Asad, yaya Naziya da ta shigo Kano, sai kuma yaya Nuratu. A ɗaki suka saka ta suka fara mata wankin babban bargo. Dan da cikinsu babu wanda ta san zaman da Uwaiman ta yi a gida sai daga baya. Yaya Naziya na mina, maman Asad ta je Umara, daman daga Sakwata suka tafi garin su mijinta, da suka dawo matan saka ya da zango. Nuratu kuwa aiki ya hana ta sakat, mijinta ya tafi wani aiki, ita take rike masa ta tainata tainasa, shi yasa ba ta samun lokacin kanta, balle ta je ko ina. Shi yasa ba su sani ba, sai da yayi Naziyan ta zo maman take gaya mata. Shi yasa babu shiri ta kira wasu mitin gaggawa. Amma mama idan da laifin Umaima ke ma da naki. Na rasa wani irin fin karfin ku yarinyar nan tai. ko tsoronta kuke ji da kuke zuba mata ido tana da iskancin da ta ga dama me yasa san da ta zo baki sa ta a gaba ta kira mijin kin ji da kunnen ki ba ki ji da gaske shi ya ce ta taho gidan idan ta ki kuma sai ki kira shi ko ki gaya wa yaya Aminu gaskiya mama sai kun sake lala akan lamarin Umaima idan ba haka ba kuma gaba wallahi sai ta yi abin da kowa zai zo yana ya za a yi tunda ba ta da tunani gano kuma idan tai tana cin banza yasa kullum iskancin ta gaba yake ƙara yi ba baya ba yayin Naziya ta faɗa sanda maman ta gama gaya mata yadda suka yi Wace gari da safe shine suka ranka ya suka tafi gidan. An ci babbar sa'a, sun tarar da ita tana zaune a falo tana danna waya. Hawa na goye da Mu'ayyad tana mofin da yake gitsin a buɗe yake ta aiki Aliyu. Ba ta so ya dawo ya ta bugawa. Shi yasa suna zuwa suka shige sai ganinsa ta yi tsilim a kanta. A shariya mai mai ziya ta fara aika mata da ita, sanda ta ga Hawa ta fito daga ɗakin Khalil da bokitin mofin kafin ta ci gaba da cewa. Ba shakka Umaima kin shahara. Kina zaune babu aikin fari balle na baki. Wata ya budurwa ta shiga ɗakin mijinki tana gyara masa inda yake kwanciya. Ta ga sirrinsa ko? To za ki ci ubanki. Notukan kanki da suka kwance yau mun zo da sufanin da za mu ɗaure miki su tamau. Sai ta juya kan hawa da ta yi tsamo tsamo ta ce, Ke kuma anan gidan kike ko kuwa? Da sauri hawa ta ce, A'a zuwa nake yi. Kwanto shi ki fita ki ba mu guri. Naziyan ta sake faɗa fuska babu wasa. Jiki na rawa ta kwance yaron. Maman Asad da ta fi kusa da ita ta karɓe shi. Dama da hijabinta a wuya. Ta fice da sauri Umaima dai tunda ta kuyar da kai bata dago ba. Ta san yau kamkashin ta ya bushe a gurin Naziyan. Cinye ta ne kawai ba za ta yi ba. Sai da suka fara da zage ta ta tas, wannan ta aiko mata tana, wacan ta aiko mata tata. Faɗan ƙazanta da sakaci suke mata, nuwarta ta ce, Ashe kishin naki na banza ne da har zaki bar budurwa kamar wannan ta shiga ɗakin mijinki ta gyara, saboda sakarci da rashin sanin ciwon kai. Murya na rawa don ta zagu agunsa ta ce, Ba fata zuwa sai baya nan, kuma kafin ya dawo ta gama yi min komai ta tafi. Da Allah rufe wa mutane baki a nan Gyaran wannan gidan ne abin har sai kin nemo wata tayi miki saboda lalaci? Ina aikin yake? Kuma idan zaki nemi mai aikin ki abin da hankali mana. Idan har sai ta miki gyaran ta gyara falo zuwa tsakar gida da kicin. Ke kuma aikin uwar mai kike yi banda shatin ɗin banza da ba za ki komai ba? Ai wallahi umaima kin bani kunya. Mu dai ba a yi mana tarbiyyar kasanta ba. Amma gashi nan ke kin zo kina yi. Kuma duk inda kika sa aka zage mama, Allah sai ya saka mata. Dan tarbiyya ce mana gaba ɗaya zubar da taki kika yi a hanya.